بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabati sadati kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام bayan ya karɓi musulunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne ya gamshi muka haɗu wannan masallaci na sahabbai cikin wannan gari na birnin kabi yadda ba ta biya yi haɗu domin mu karatun alkur'ani mai girma karanta da fassara da saurare dukkan mu masu bidan lada ga Allah da kuma masu da ilimi na rayuwa da addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gaskata mana wannan burin namu samu na da mai yawa da zafi shi ne ne ba da zago kuma ba mu ilimi mai amfani da ba mu yi ko aiki da a rarrabe mana tsakanin mai kyau da ba da kyau muna cikin bisa banu Isra'ila wanda Nabi Musa alaihi salatu wassalam da mutane ne su roƙi ganin Allah sai aka yi musu tsawa guda su tafa da suka so ne wani shi ne horo saboda magana da sun faɗi ba shi ya su ba su sauran imani da su da Allah rayuwa shi ne Musa ya ta dodowa ya yi ta roƙon Allah ta hana ta samu da aiki ba ba wannan abin da ya faru jarraba kuke da kuke jarraba bayi da ita kasar da wanda kuke so ka fiye da wanda kuke so kai ne mazibanci al'amari mu Allah ka gafarta ta ka hada mu da kai kai ne mafi alkhairi ba fiya ne yace ka rubuta mu a nan duniya samun kyakkyawar rayuwa ko da lahira ma mu samun kyakkyawar rayuwa Allah mun tuba maka game da wannan ta'asa da an kai cewa sai an gane ka da iman. Allah nan take yujibul musarrafi kai karɓa addu'an matacce in kan ba su Allah madadi ka ji gidan alhaji kai da wani bai hito ba a ce kai kai ko bai hito ba a ya hito amma yana da uzuri bai samun gani ka ka shi cikin dare ka nade bakin Allah mai tabana mai ya ayu ya kayo bi rahmatika ya zal jalali wal ikrami ya annabul mannan wallahi za a kai baka bukata wannan kuma bai keɓe cewa sai manyan maluma ko dai wani limami wallahi shi bawa duk bawa da rai ko koma gare shi sai ya ji wannan ya danganta in kana mutunta Allah lokacin da kake da yalwar lafiya kana mutunta Allah lokacin da kake da yalwar ilimi kana mutunta Allah lokacin da kake da yalwar bukatu wallahi matsala suna samun kace ba Allah dina na roƙon Allah wallahi nan ne bukatu mutane amma in ka banzanta Allah Allah bai serious cikin tsarin bai serious cikin tunanin ka da shi da banza da kaya ne da banza bazara duka kaɗai nan ne za ka yi ta roƙo Allah ya sama ne saboda ya san ba layin gida ku kai da shi don haka ya kafi kyau yi ka kulla alaƙa tsakanin da mu da ubangiji mu lokaci da muna lafiyar mu zau muna da ɗan abin da muka ci muna da ɗan abin da muka tura saboda ba mamaki wata rana a jarrabe mu ko ba ma shi ya sa manzo Allah ya ce ta'arraf ila Allah fi rafa'i ya arifka fi shi ka kulla sanayya ka da Allah lokacin da kake da saboda in matsala ta faru shi ma Allah ne annabi Musa yana gama addu'a Allah ka sauke a azabi Musa a azaba ta tusibu bihi man asha'u nika azabtar da wanda ne so wanda yayi laifi a azabtar da shi ba ni za ta bayi yi punishment na ko wani nasu akan ba su da laifi wa rahmati ita ko rahmata wati tulla kullu shay'in ai ita ce ta cika kan mai da kasai ita ce take isar dabbobi su rayu da mutane da kwari da itatuwa da gulabe da ita ta ta ishi kuwa ita al'ada ta ita rinjaye abin da nika bayi na amma da yi na ji magana ba za ka tubu ha zan rubuta rahaman nan da halin kai nan na lallace da su da kamar ta ga nan ma sai ta ji masu cikin ta saboda wallahi ko alhaji adda dan nawan da ya kaso kana a yau da gobe wallahi rasa yake zakka ba mamaki yin tambarin ne ke take wallahi raguwa ta ɗi gare ta wallahi duk da ma mu ma muna son mai raga muna muna mutunta mai mutamu Allah shi ma yana son wanda ke mutunta shi yasa shi zai keɓance jinkayin nan da waɗanda masu tsoron Allah wai mutuna zakata kuma suna alkhairi zakka Allah ya shirya ta don mabukata su ji yin manya yin masu haji to duk wanda ka ɗiba abin ya ba talanka Allah ya ce wallahi zai yi mai rahama ya ce ba su kaɗai ba wallazina hum bi ayatina yu'minuna da waɗanda suke masu imani da ayoyi kace zuwa ka imani sai yace ga sunan malam zai karanta alladhina yattabi'una ar-rasula na nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum na'am الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ka ta rubuta mu zama cikin masu samun rahama yace akwai masu tafa akwai masu bada yana akwai masu alkhairi tsakanin su da na kai su tare da yace akwai masu imani ne kiri da arewa sai ya fassara sai shi kace kamar kace suwa na masu yake Allah zai da yastabiluna rasulan nabiyya masu bi annabin nan al-ummi wanda aka ba ummi ma'ana ba ummi wanda yake bai taba karatu bai taba rubutu ba ya ummi da annabin Allah an batun mutum umbi darajar dawa ne gare saboda ya zo da abin da sun marubutan duniya da sun makarantar duniya ba su zo da shi ba don haka ba faɗuwar girma a shi ummi ne bai taɓa karatu bai taɓa rubuta ba amma ya zo da Qur'ani da mai girma wanda an ka takari mutanen duniya da shi da aljannu sai suna ya su kawo kamar shi suka kasa ga shi daga daraja ne gare shi amma kai ya ka ci ta jawara da Allah umminin banza. mana wanda bai iya karanta wasiƙa bai iya rubutawa kai an nan ta to shi ne Allah ya ce waɗanda ke bin annabin manzon nan sananne wani manzo sananne ya ce annabiyin ummi ba annabin nan Muhammad wanda aka shi duk annaba sauransu suna da wani al'asasi na karatu amma shi duniya bai taɓa karatu ko ba bai taɓa rubutu ko ba haka dai aka same shi Qur'ani da shi da hadisai fiye da dubu ɗaya kuma duka babu inda ya karanto kuwa haka dai da shi to Allah ya sanar da shi ya ji ya sanar da mutane shi Allah ya ce allazi yajidunahu wanda su yahudawa suna samu wannan annabin makatuban indahum fi tawrat sunan shi yana rubuce da kamannin a cikin littafan su da injila yana an yi bushara da shi cikin at-taura an yi bushara da shi cikin injila kuma cikin kamallinsa ya amuru bil ma'ruf yana umurtar mutane da abin da aka sani da shari'a wannan mutane suka bari wa yanhahum kuma yana hana su anil munkari yana hana su munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dan abubuwa waɗanda aka yi waɗanda aka haramta musu ay lahum ma harrama ma hurrima alayhi min al-ashiya'i tayyibah yana halatta musu da an haranta musu wasu abubuwa kamar irin cin ce ga ba an haranta shi a gare su saboda wani mai da suka wahala yahudawa saboda ta'addanci kuma annabci ya jima cikin su ba wata al'umma da ta yi ƙetare iyaka da ganganci irin su Allah zai bi su da halin su kai su aikata laifi zai ce to yanzu ya haramta yanzu wani abin da suka ji daɗi ne na abin da ya haramta shi gari horo kenan ko to shi na sai annabi ko yaso yana halatta musu waɗannan abubuwa waɗanda da an haramta musu saboda mai in zalunci da suka yi da aikata abin da suka yi da shi ne Allah ya ce bayan halatta musu abubuwan da aka haramta musu da ɗana wa yuharrimu alaihim al-faba'id kuma yana haramta musu wasu kagamtattun abubuwa da suka halarta maka kamar su ne kamar irin su shan jini kamar irin su motsai kamar irin nama alabai waɗanda dukkan su kagamtattu to wannan sai Allah ya taho ya haramta wannan shan jini da suke ya haramta wannan cin motsai ya haramta musu ba shi wannan alade da ga gani ya halaka ma'aiki ya ce kuma wannan manzon wai ya za'o an isra'u kuma yana kada musu nauyayen hukuncin hukuncin da aka dora musu wala ga la'an allati kanar alayhi da wasu hukuman hukuncin hukunci a dinda hukunci a yi ma mutum ta kubuje ta kubuje shi ne a ɗarbe hannuwanka a gabe a wa hannuwanka da bai biya sai a kawo wuyanka cikin su sai a zarge a tunkule sai an ka ambaci wasu hukunci da aka wa banu Isra'ila kunci saboda ne saboda an an aza musu wasu hukunci hukunci masu nauyi kamar misali waɗannan hukunma abubuwa sun shafi in mutumin su zuwa ne ya tafi da sai a yanki sai ji ya yi da shi shine a tsakanin mushaƙa manzo Allah yana halatta musu wasu kuce-kuce masu nauyi da za a kallawa musu Allah ke tushiyon a ganana waɗanda ke kamata kama a samu kuce tuku wajen a dabai bai shi ko ina a dubule a yasu ba ta katalin su fi taubai kama a yanzu in kawo Allah sabu in za ka in za ka tuba sai ka sai kun kashe kanku ko nawa na kun kai tabo. sai a ce mu goma ne a ce to ku je za a ku je a kai ku cikin duhu an ba ku minti goma ku yi ta waɗa da junan ku wasu suka ci wasu ya aka gama minti goma so kare kuna ta tare tare kuma in kun ku tsara an gari ba ku tsara ba kuma an gari in ba ku tsara tsara na kashi ba duk minti da aka yi muku ranar ya zama na banza gafara ba amma in kuka tsara da gaskiya ko wanku da gaske waɗanda ka mutu suka mutu waɗanda suka rayu suka rayu kenan an ya mu wanga shi a tuba banu isra'ila shi na cikin kalkatali kalkatali duk da ubangi kamar kashe rayuwa wajen tuba Allah ya ya dauke musu wannan ta hanyar aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kada mawdi'in da ya tafi da yanki gurin da kisa ta daka yana kauri daga wani kisasu su yana katil amdan au kada'at da kuma ramuwa daga wanda yayi kashi kashin kila na yayi ko kashe kuskure la babu rangon kawai in ka kashe mutum kashi kawai ko da gangan na ko kuskure ka kai da shari'a faru Isra'ila kashi kawai to shi ne aka ce manzon ya taho da sauƙaƙe musu waɗanda abubuwa Allah ya ce fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da manzon nan wa ruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi suka taimaki da awasu abin da ya faɗi suka ce gaskiya ne kuma suka taimake shi ya da gaskiya ne ma'ana wa azzamu suka girmama shi wa waqaru suka mutunta shi a cikin suna ci wani mutum ne mai daraja wa nasaru dinahu suka taimaki addinin da Allah ya ce wa tabu nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka fi haske nan da aka daukar tare da shi shine alqur'ani wa shar'ahu majida da kuma shari'a ta wanda take dan da wa man kuma mai girma Allah ya ce ulaika humul waɗannan wadannan ne masu rabbana ai humul fa'izuna bis sa'ad bis sa'adati sarmatiya su za su samu cin rabo ga samun arziki na har abada wannan ubangiji ya faɗi waɗanda zai wa gafara ga waɗanda haɗa waɗanda su mu ma mai son gafara nan da Allah sai ya yi kokari ya haɗa waɗanda sifofi ko kuma mai yorar sifofi saboda ni saboda yana yawa wani sifa Allah bai ba shi iko sifantuwa da ita ba amma dai dole ka gwada ma Allah kana son rahamarsa ta hanyar ni ta hanyar biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi annabi Muhammadu ba rahama ta yi ba kowa ya biya banda annabi Muhammadu ke bance in abin nan nashi ya saba ma annabi Muhammadu wallahi ba rahama ta yi da ba ta ba ta yi sai amma nan sai aka keɓance waɗanda aka nuna magana ga farko suwana waɗanda da littafi a kaura da yanzu saboda in suka kuturce ma annabi Muhammadu ya zama sanadiyar jama'a da yawa ba mu bi nai saboda malamai ne suna da littafi waɗanda na littafi a saura waɗanda na da injila idan waɗanda suka yi hankali kansu da biyayya kai sun ce jama'a su kowa kai idan waɗanda suka kame kansu daga gaskata sun ce jama'a su kowa kai yabi sai Allah ya huskantar da magana da shi annabi Musa ya roki rahama ya roki da kai Allah ya ce za mu bayar da rahama amma ga wadanda za mu rubuta cikin waɗanda suka bi annabin nan da aka bi wanda kuma yana nan cikin littafin su wannan da ke umarnin su da abin da Allah alkhairi ya hana su a wannan da ke halatta musu dana na abubuwan da da an haramta musu wannan da ke haramta musu kazamtattun abubuwa da bai halatta ga mai hankali ya sha ni ba mai kurji bai halatta mai hankali ya ci motsai ba ni a illacin motsai jini ma shi na ke ajiyar kwayoyin cuta idan ka sai ka soki Kamfanin rakumi da bida sai jini ya yi sarki kan tara kwano kan cika in yana da wasu cututtuka cikin su duk cututtuka nan za ka ci ka ci dabba yana yin shekaru yana fama da rashin lafiya kai ma kaf guda sannan shi dabban kuma da an kawo wa sana'a an ka an ka dora tsutsar jini ne yana sai an cutai ko ba cutai ba to saboda shi Allah bai yarda a ci kowa mutum ne ko tsuntsu ne ko dabba har da tsuntsu kan kashe ba ta iya kashe shi ba ranar sake kiyama sai an yi tsadi tsakanin kan shi gudun kiyama to shi yasa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halatta musu dana da abubuwan da da su kai laifi a zamanin annabi Musa sai aka haramta musu ko a zamanin annabi Isa sai aka haramta musu manzon Allah ya fito da sauƙaƙe musu waɗannan hukunce hukunce kuma yana haramta musu kazantattu abubuwan da suke yi da cin motsai shan jini da makamantansu da cin alade kuma sannan yana sauke musu wasu hukunce hukunce masu tsanani da Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya azabu saboda ta zawa aka rashin imani Allah ya ce to ku sani waɗanda suka yi imani da annabin nan suka karfafa shi suka taimake shi suka bi hasken nan da ya zo da shi alqur'ani ulai kun bil mu'minin su ba su ne wanda bai cika waɗanda sharuɗa ba baya da su wanda Allah ya wa alƙawari sai Allah ya ce annabi ya mai da kira yanzu an kira yahudawa ne amma ya kira duniya baki ne saboda yanzu ya wuce manzon manzon ahlul kitabi ne amma ya kira duniya gaba ɗaya saboda ya gwada musu manzo Allah ne zuwa ga talibai baki daya shine Allah yake yi aya ta gaba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ayyuhan ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard na'am لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأم الذي يؤمن بالله وكلماته وما واتبعوه لعلكم تهتدون. يا حق misali da wani ba'ar misali duk dajan annabi adam gaba ɗaya duniya Allah ya kira su baki ne zuwa zuwa biye ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa ya kuliya ayyuhan nas kace ya ku mutanen duniya aka ce haza bayanu li umumi risalati li jami'il khalq wannan bayani ne da ake so a bayyana mana cewa aiki annabi Muhammad ya ga misali kai baki daya ai kuliya Muhammadu linnas ya mu mutanen duniya inni rasulullahi ni rasulu min indillah kace musu ni manzo ne daga gurin Allah ila jami'i ahli al zuwa ga dukkanin mutanen da cikin kasa kowa da kowa ba a man ce ni ga wata kabila bari wata kabila ba manzo Allah yake zuwa ga kai ba kila wani Allah saboda kahin mutum shi abota bai sai ya kai ga wata daraja a ce akwai ya yi halittu ne ya yi wurin zama yana iya arzuta su yana iya karɓar rayuwar mutum yana iya raya amma in bai kai wannan darajar ba shi ma bawa na ke amma shi wanga da kai mutane ya yi musu maka, ya yi musu wurin zama to wannan shi adda haƙƙi abota mai shi na da Allah ya ce ka ce manzon Allah da ke na duniya baki daya sai aka ce yayi bayanin allazi lahu mulku samawati Allah nan da yake shi adda mallakar samai guda bakwai da kasai ai al-maliki bi jami'il ka'ilat shi ne mamallakin kasantattu gaba ɗaya ka ce misali kai la ilaha illa hu ba wanda cincin abota mai tsamar kafaci shi kadai saboda halinsa yuwi yana rayarwa da wanda yake wanda yake matacci wai yuwi kuma yana da kudura sai ya kashe wanda wanda Allah ya ba wani yanda cincin da la rabba wala ma'budu siwa ba wani ubangiji kuma ba wanda cincin abota mai rabbu shine mai halitta ya ciyar ya tarbiyar shi ake cewa rabbu rabbu zalika rabbul alamin wancan da ya halicci sammai da kasai da duwar wani da komi ya yi musu albarka ta ci makoki ya ce zalika rabbul alamin wannan shine ni kai mai tarbiyyar da to shine yace ka gaya ma mutane wannan ubangiji la rabba linnasi wala ma'budu mutane ba su da ubangijin da aka yi ko halitta su ko ya halitta musu abinci wala da kuma ba su da abin bauta ba ce shi kadai fa huwa al-ilahu al-qadiru ala tibya'i wal ibna'i shine ubangijin da aka iko akan rayarwa da matsarwa wannan Allah a cikin annabi Muhammadu ka kira duniya fa aminu billahi wa rasulihi ma'ana ku yi imani da Allah ne a imani shine at-tasdiq gaskatawa da abin da Allah yake da gaskatawa da sabuwar Allah da gaskatawa da alƙawullah da gaskatawa da narkon ka gaskiya ka guje ma abin nan da yana halakawa da in yana ba da lada da aljanna ka kaskata alƙawarin nan kai ta kokarin kiza kiza kana ta faɗi tashi ka yi ka tabi na saboda ka shiga cikin wannan da'awa wannan rahama shi ne Allah ya saddiku bi ayatin Allah wa saddiku bi rasulihi al-mab'uth ila jami'i kalbi ko kaskata manzon nan da aka aiko zuwa ga dukkanin kai ba yi dai ba wani annabi ne yace annabi ummi ba annabi nan da ummi allazi la yaktubu wala ya yakra wanda ya rubutawa ya karanta shi ne ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda yayi imani da Allah da kalmominsa ay aminu bin nabiyil ummi sahibul mu'jizati ma'abuci mu'jizoji alladhi la yakra'u wa la yaktubu wanda baya rubutu ba ya karanta. al-musaddiqu bil kutubi allati anzala Allahu alayhi waɗanda ke imani da littafan da Allah ya saukar a gabani annabi Allah ya yi imani da Taura da Injila da Suhu Ibrahim da kowane littafi haka yake faɗa cikin alkur'ani ne to aka ce wannan manzon ku yi imani da shi ku yi biyayya gare shi ta haka dole ku bi shi saboda ku zama masu shirye ku zama cikin layin shirye ai ku suku ka ku bi hanyar sa, wa katafu atharahu ku raja in wucewarsa da'i tidaikum saboda kaunar shirye ku dan rubi zuwa kafin ku kire ma na na arzikin lahira da nan duniya Allah madaukin sarki wanda ya kira talibai gaba daya zuwa ga biyayya da annabi kuma ya faɗi dalilin da su ji da tabbata da annabi saboda manzo ne wanda ya zo daga ubangiji talibai ba shi da wanda ya halicci kamar guda bakwai da kasai wannan halitta tashi shi dan cutar da shi kana ko ba kowa sai ce shi saboda ayyukan ga da ya faɗi waɗanda ba wani bai yi kenan ya kabo samun tare da Allah an yi shirka ita ce wanda Allah bai yare ba sai Allah ya ce mana wakilin نعم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون متعني بخصة ربي سبحانه هذا الشيء من إسراف إلى سنة أبداً إذا برد بعمل ذلك أقوينا جيد الله يا بات يا بني وبعض بعض كلا لا يجي يجي ومن قوم موسى يجي متعني أمة موسى أي ومن إسرائيل cikin mutanen bani Isra'ila akwai jama'atu muslimatun ala shari'ati Allah akwai wanda ake yayu yahduna an na bi kalimati lahi suna kiyar da mutane da kalimar da gaskiya la yajuruna ba su rashin adalci ba su iya tarbiya ina kace nan lokacin da Allah madaukin sarki ya ambaci waɗanda suka yi wani laifi aka girgiza su da wa'azi sai Allah madaukin sarki ya ambaci waɗanda da girgiza waɗanda ke raurawa su ne suka bauta ma ɗan mare wanda bu suka suka samu shakka gari addinin su bayan Musa ya tsumi ka hatta aka da mu ala azima kai sai da suka gabata zuwa ga ayyuka manyan zunubai guda biyu ibadatul hijri wa talab ru'yatillahi kuma da neman gani Allah madaukakin sarki da Allah ya ambaci wannan zakara sai ya ambata mana cewa annan li ummatu mukinat cikin Cikinsu akwai wata al'umma mai imani na yaki sabiki da tabbatattu ya aduna nasu da kalimatin haƙi suna shirya da mutane zuwa ga hanya da wani warki yi wa ya dullo na hon suna shirya da su ko yi shi dunan suna aza su ala su kama da kama da kuka kaga nan ban yi da madaukakin sarki ba irin muna mu sa mutum zai ji duk mutane sun lalace ba babu na Allah kuma ya tabbatar da wani ya yi shirki kuma ya tabbatar da wani yana da halayen su nagari amma sako saboda umumi kai ci ayyau babu na Allah ba babu na Allah bane na Allah sun rabu shine Allah da zai yi cikin Yahudawa ne to an ji abin da suka yi abin da suka annabi Musa alaihi salam amma da cikin su akwai mutane a cikin kama irin su Abdullah bin Salam Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi cikin su akwai waɗanda ke bisa ta hanya mai kyau Allah ya ba mu labarin bayan cikin su akwai masu shirawa, sai ya faɗa muna wani nasi a gaba Allah ya ce wa min qaumi Musa ummati ya'duna bil haqqi wa bihi ya'dilu cikin mutane annabi Musa akwai wasu mutane ya haduna bil haqqi suna shirya da mutane zuwa ga gaskiya biya bil yadiluna kuma in za su yi hukunci za su hukunci da gaskiya nan da Allah ya saukar musu kenan ba duka suka lalace wannan shi yasa annabi mu ko an dau karshen zamani mutane sun lalace na kwarai ba su karewa sai kiyama ta ba su kare makwarai ba su karewa sai kiyama ta fiya sai ni za su rabu kwarai da gaske na kwarai za su rabu kwarai da gaske don haka Allah ya sa muna cikin su فعلا يجي عقبا وقطعناهم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما نعم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر نعم فانبجست منه اثنتا عشرة عينا أكا. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون بيان أن تقع من الشعور من قول موسى أمته يهدون بالأجر والمجاهدون ya kawo da amurka ko musibar ta samu bani da Allah ya fara ce akwai wasu mutane masu shirya da mutane hanyar gaskiya akwai yabon masu shirya wasu daga annabawa har ya kai ga babu wa'azi wannan gwada daraja ga wanda ya kazalika ya gode jindawa ga masu adalci an yi maka transfer wata makaranta ka zama mai adali tsakanin abin da aka baka da dukiyar da za ka sarrafa ta ga maslahar mutanen makarantar nan da kuma waɗanda za ka yi su tsakanin su a kawo ma wance da wani sun yi lalaci kowa ne da wani sun yi wada kowa ne da wani sun ɓanna kayan makaranta Allah yana so ya gane ka ka zama adali Allah yana so ya gane ka ka zama alƙali adali Allah yana so yaga cikin ƙasa akwai na alƙali waɗanda ka gani wane da abin da wane ka basuwa bai ɗauke su zuwa ga rashin gaskiya ba in an yabi wannan an yaba mana waɗanda aka cikin bani Isra'ila faɗaitarwa ne ga al'umma annabi Muhammadu mafi jiki ba ke kai wanda addinin sai fi cika cewa a samu mutanen da masu hukunci su masu adalci a samu malumman shi masu hali ne daga ajiya, masu kira zuwa ga abin da yake mai kyau wannan a kaikaice karanta muna wannan su aka gwada muna gawa da aka sun al'umma annabi ta zama duk da sashen banu isra'ila da ƴan ta'adda sun zama masu hukunci da adalci waɗanda suke ƙoƙarin shirya mutane ga gaskiya to a ce al'umma annabi ta ci ko ce al'umma zama mai daraja ta Allah ta fi duka su su zama da hada sai Allah ya kira ta muna bayanin halayyar banu isra'ila Allah ya ce wa qata'nahum sai muka rarraba su shine takadi muka rarraba su na sai a asharata asbadan mana gida na jikoki goma sha biyu iya annabi ya kuɓu sun goma sha biyu ne sai aka gina addinin bari Isra'il sun gidansu akan kabilanci yan wani daban in za su je ta hiya sai aka ce ga mashaya sai a ce gari jasuwa ne gari jasuwa ne gari jasuwa ne da su da jama'a su gidansu kaga tun na an gina addinin daga kabilanci duk da Allah ya tabbiri jiyanmu daban ku yi tafkin daban kada yan gidan wa da shigo muna sunan an yi da addini akan kabilan kabilan shi yasa suka zauna ga su kana ganin su tare amma ba su da zama lafiya dan haka nan shine Allah ya ce muka raba su jikoki kashi goma sha biyu wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa istaftahu qaumu lokacin da mutane suka nemi shayarwa idan suka nemi annabi Musa shayarwa lokacin da aka ce su je su yaki amalikawa a baitin miqdis shi wannan ya yi ta zama da hannun fajiran mutane za ka ce duk da Allah ya halaka Fir'auna ku shirya ku je ku yaƙi Amalikawa Musa ya fi yadda ya rahoto mutum goma sha biyu wani kabila cikin gidan Bunyamin da gidan Yusuf gidan kowa aka ɗauki wakili su je su kallo ya da waɗannan Amalikawa su rahoto saboda a gane su a sai shirin da za a yi da sun ka zo suka yi su mutane na masu ƙarfi masu yawa sai suka dawo suka hanya suka ce annabi Musa ya aike mu ya za mu sai mutum du da kalibu da yusho suka ce su abinda yi. kan mu faɗa mu mutane mu irin ƙarfin mutane ka saboda kada mutane mu kun san mutane mu matsala gare su ana faɗi wasu a lai su ba su kai kansu ga halaka sai mu samu mata matsala ta kalibu da ubangiji kenan sai su mutum biyu da suka ce to mun jiya mutum goma su. wata ya fari jama'a ta wani zai kan gado shi kai wani ai mutane sun ba shi ko murnoni ba su suke ba Wani ne ce ce wani dan wani wani ka san mutane nan mutum yana ɗaukar goma ɗin ya saka ku baka sai ya bai ya in ya ɗauka da Allah an ce ci tsoro ko ba ce ba duk suka kaci mutane da shau da ko dai abba su wani wannan magana sai kafa wani fada ma dai kuka da halin da ake shi ne kuka ya ce zuwa shi shirya zuwa yaƙi suka ce ina ai mun ji labari in ka boye mu da roƙa kai mu ga ka mu wallahi mun ji labari inna lana da kula hatta ya jumi ha wa in ya faruju fa inna ne kace wallahi kuna nan tsauni nan daren babu zuwa ko ina wuri yaki an faɗa ku da wani kika za mu zo suka ce ba su ya ko ina Musa yayi yayi yayi abin ya kuwa yayi shi ne suka ce mai kai Musa an anta wa rabbuka faqatila inna ha na qa'id je kai da Allah ka ku adda karfi kai ku kai adda imani ku je ku yaƙe su yanzu man da imanin da isar da su daga hannun kafiri firawuna mai karfi mai mulki wadata ta samu yanzu isi ya samu yanzu kuma sun koma suwa da ku ci fasa an zuwa rabu ka je kai da ubangiji ku yaƙe su ina hahu na ƙa'idinu mun muna nan zaune zarran ba mu zuwa ko Musa ya ce ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa afi fa furuk bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah ka ga na faɗa wa mutane da mu je yakin da kuma sun kibi na yau ban mallaka kowa sai dan uwa na Haruna ya Allah ka rarrabe tsakaninmu da waɗanda mutane waɗanda suke bace to shine anan sai Allah ya ce ma annabi Musa إنها محرمة عليه أربعين سنة يتيبون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين موسى أي punishment is basu zuwa yaki aka ce to an yi musu woni nasu an sa su ruwa ba su koma shiga wani gari har sai shekara arba'in ta ƙare za su shiga ɗaya ruwa cikin daji har shekara arba'in kuma kai ka kai baƙin ciki ga waɗannan yi hankuri ba shi kai ba an ka shekar kai biyan yanka haka aka bar shi aka yi ta wahala da shi an busa da haruna suka rasu cikin wannan jesuwa shi ne Allah yake nuni wattaqu fitnatan la tusibanna na zalamu minkum khasatan wa alamu anna Allaha shadidul iqab ku hattara ya jawo kushin Allah ya sauke wata ukuba gare su in ta taho ba su tsayi ga waɗanda suka jawo su kadai za ta gami a tsari hawa tsariya za ta gami na kwarai da wanda amu in kana cikin mutane masu zalunci masu laihi ka hana laihin nan ko kuma musiba ta zo ta gami su kai da su ba in an taho mutuwa kai a je lanta da kyama awa kowa hukunci abin da amma dai mai yiwuwa ne ya jawo muku wahala sai suka yi ta tsaye a cikin daji to yanzu ga cikin daji babu ruwa sai su yi suna tafiya ga kishirwa ta kama su ka'in da na'in babu farkon ba su zo wani ba su kai ga wani gulwa babu wata rijiya babu wani tafi na Allah kuka ma annabi Musa alaihi salatu wa salam cikin wannan tayyar ne aka ce da suka kuka ma annabi Musa ne aka ce wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa idin tsahu kaumu lokacin da wuta suka ne don Allah ya roka musu Allah ba su ruwa muka ce na abidrif bi asakal hajara muka ce idan da wata kankara can sai ka doke ta da wanta zanda nan da ban baje sat min isnata ashara in ashara ta aina ana bugunta sandar da aka sa audana ne sandar nan shi mai mutu ba ha sai ga ga duci ya gefe da marmaro goma sha gurgudun yawan gidajen birnin Isra'il Allah bai ji su da halin su ba da kai na Allah shi ga duk da ba ku zuwa idan shi wallahi ba ku sha ruwan gaya amma shi Allah ko ka kahirci sai ya tiyar da kai ya shayar da kai har ran da ka mutu sai yi maka hukunci abin nan da kai ne lokacin da kana rayu amma duk da yayi ma alƙawari za ka yi shekara 60 in ka kare shekara 60 ne ga duk cikin sama ma Allah sai ya kai ka 60 na ran za ka mutu ya so gobe sai ya halartar da kai kiyama ya rama abin da yi ma hukunci abin da kai da ganganci ashe ba yi shan mata ba in ka bi kana cikin sabo Allah na yi maka yarwa ya kyale ka ba shan mata ta kai ba inna ma wa istigrajin ka lala ne Allah ya yi maka don haka kada mutum ya ga ya ga ga matsaloli ga sabo dukiya ya samu ta haramiya yana yi wanda ya kafi a zafi ya yi mata wallahi bai shamanta mata kaga banu isra'ila suna cikin an amma aka ba su ruwa daga dutse suna shi Allah ya ce kada alima kullu unatin masharaba ko ce kabila yan yahuza biyan binyaminu biyan annabi kowa ya san inda inda an mashayi kila yana za a buga musu alama ko za a yi tambin da sunan wa gari ke Allah ya ce ba mu bi su da halin su ba ga su cikin rana cikin dokar daji hamada wa zallana alaihimul damama muka yi musu jinkayin mu muka bi su da girgiji biyar a in ya tsaya ku tsaya in ya tsaya nan za a tsayi suna tsaya cikin cikin inuwa wa zallana alaihimul manna Allah ya ce muka saukar musu da garba wasalwa da kuma soyayyun fakarin ne fakara kun san fakara to muka saukar musu da sai a soyo musu naman fakarin ne mai daɗi mai kyau sai su tsoraci. Allah ya ce kuka ce musu gulubin ɗaya ba ta mara daga nakun ku ciki daga dana na abubuwan da kuka gusa ku da shi wa ma zalamuna Allah ya ce in an ka cika a aji duk wata nima sai an samu ta kai an ka ce in kun ka kuka iba da kai waye kun tan to ka a ɗauka a ɓoye in an ka ci da yamma kowa ya ke cikin ciki ne amma kai ya ɗiba ya ɓoye sai suka ɗora jani da wala ban yi hankuri ta, sahi ban cika sai suka ɗora koyewa suna ana yi wanda muka yi ɗigayar an yanka ma albashi ga ma'aikatar sai haka gaskiya tsakani da Allah wallahi ba ka yi hankuri da albashin nan sai ka ɗan samu ɗan wani ruru ka yi ta su suka za ka so ka yi mata jinga ka ba ta karin kumallo kai ta taho daga wallahi ba ka fi yakin ka ba ka muka samu haƙƙin ka ba dan ga aiki na fi kawai jinga sai ya kara kumallo a kai shi gona yaƙi ya zo ya kama sai a bi shi nomi amma sai ya haice ka yi maka irin noman da ba a taba ganin ido bai taba ganin iri ne saboda ai kai baka ya don haka kai fa da ci wawaye suke sai ya yi maka noman da duniya in ka so kai mamaki sai baki ciki yaro yanka azu yake ya ci bulus wallahi bai ci ba wannan tabi'a tana nan tsakani ne da ubangiji ya haince. wanda ya sanya a cikin al'amari ya sanya a cikin cikin inuwa shi ko ya ga lalle sai ya sa cikin rana duka waɗanda abubuwa suna nan zaci na Allah ya ce muka ce ku abin abinda muka arzuta ku amma kada ku yi zalunci kada ku ji abin da haramiya ku yi kasuwanci kar ku ci ba ku yi aikin gwamnati kar ku ci rashawa haka mu'amaloli in kana sana'a kar ka yi algusu kar ka sai da mummuna kan matsayin mai kyau kar ku yi in mace tana dakin mijinta ta ci mai kyau ta sha mai kyau amma kar ta zalunci miki haka ya'ya su zauna ƙarƙashin ubansu su ci su sha amma kada su ci uba su ɗauko gidan da bai a kanta da halayen da bai uban bai ta gare su Allah ya ce da suka iya wa ma muna ba su zalunce mu ba wallahi abinda suka yi sun haka ko sun shambaci Allah Allah ya ce walakin kanu an fusa mu mun sai dai kan suna suka zalunta mai laifi mai mai magun magun cikin wata harka ta ta sana'a ko ta aiki ko kuma wani alƙalanci ko wani abu wallahi bai shambaci kowa ba kan sai shambaci saboda akwai randa akwai yau ta gado ranar ga ka ji aljanna inda ka zama na kwarai sai a gwada ma aljanna ce yiwuwa gidan ka inda ka zama mumini kwarai amma yanzu an musanya ma shi da gidanka na wuta gidanka na aljanna an bawa ne shi an bawa ne gida ne an gadan mai da wanga gida ya gabe ka wannan gidan saboda shi ya kada kai shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana walakin kanu an kusa mu yanzu wa idh qila lahum وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة نعم وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Bagi di mana kita kita di mana itu ialah kita kanan dan apa dapat kita iskila lahu lokacin da aka cewa barin Isra'ila uskunu hadhihi al-qarya zauna wannan al-qarya mai daraja wa qulubina ki ci daga gare ta har ci duk abin da kuka so wa qulu hiddatun amma ku dora cewa Allah ka tayar mana da zunubanmu wani kulul baba sujadan ku shiga gari kuna masu kaskantar da kai masu dukar da kanin tawali ga Allah madaukakin sarki in kuka yi hakan ga na gafir lakum khadi'atukum za mu gafar da muku zunubanku da kuka yi na injire ma Allah kuka yi kuka yi aka yi punishment na kuka yi shekara arba'in kuna to yanzu an yaye ku taho ku shiga a kariha amma ga yadda za ku shige ta abu na farko kuna ta addu'a ubangiji Allah ka kayar mu na zunuban mu da mu kai maka Allah kuma ubangiji Allah ka kayar mu na zunuban mu kuma amma ku shiga kuna kaskantar da kai kowan ku duke Allah madaukin sarki da ya ba su wanga umarni ya ce yace sanazidul mu'minina za mu kayar muku da zunuban za mu gafarta muku zunubanku kuma za mu daɗa mu masu kyautatawa su ta su kyautatawa mai rayi za a yaye mai lai shi ko mai da'a za a kara wa bisa ga ladar da yake ta saboda biyayyar da yawa Allah madaukakin kaga Allah bai bai bai da mutane daya wanga da'a gare bai sabo shi wancan sabo gare abinda za a yi mai gafara za a yi shi ko wanga daɗa mai za a yi ladar da yake a bai lada goma sai a bahi lada ɗari bakwai saboda ya kyautata yawa Allah biyayyar فشيني الله يجي فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم كما فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يفسقون دانك توشي لا كريم

sai waɗanda suke a zalumai daga cikin su suka musanya ƙaulan wata magana gairar lafi da nan wanda wani wanda aka faɗa mu ba an ce hiddatun ba sai suka ɗora su a hiddatun su jarira ce hiddatun su jarira ce Allah ka ba mu an sama Allah kuma suka ce bari kan mu duka bari mu zaura sai suka ɗora jan jiki suna jan jiki bari mu fiye duka ka ce kun yayi da idan mun ya kullu gani da imuwa izgili na suka yi ko ba izgili na ba shi na Allah ya ce suka yi izgili wa Allah mana da sai Allah ya ce dan take fa arsalna alaihi rijzan min as-sama'i muka aiko musu alloba daga sama bima kanu yazlimuna saboda fasikanci da suka yi na da kansu an ci musu datun to ka dora datun, dan canji za ka samu kadan nan shaidatun Allah kayarwa ga zulubban mu muka roƙo sai suka dora Allah alkama muka roƙo izgili na ko ba izgili an ce kowa ya dukar da kai ne suna tawali suka ce bari mu zauna gaba ne ka ce duk mu yi laifi sai suka zauna suna jan gindi suna jan gindi har suka shiga har suka shiga gari a jiha shine nan take Allah ya saukar da alloba mutane mutane ɗaruruwa suka rasu ɗaruruwa ba wai ɗan kaɗan nan mutane ba ɗaruruwan mutane suka rasu a cikin wannan shi ne Allah yake ba mu labari cewa sun yi wannan abin da suka musanya mu kuma Allah madaukakin sarki sun haɗi magana da ba ta dacewa da Allah abin da suka haɗi cewa in ɗatun aji shi irati wa badala wa badala an yadkhulu sajidina madadin su ka suna masu dukar da kawunan su khushu'an lillahi akan tsoron Allah dakalu yadhafuna ala asabin sai suka suna jan tuwayin su a kasa an gane ko sukuriyatan wa istihza'a bi awamiri Allah akan iskili da hukunce hukunce Allah Allah ya ce fa arsalna alaihim min as-sama'i sai muka aika musu annoba bima kanu yadun ai fa arsalna alaihim azaban min as-sama'i Sababi zulmi wa Uduane, Alhamis Samir da Sadiqa wala Wanda ya doki yau da ta jiya. Ina ma bamu iya gana isa haka kan. Bala abu ta wuri. Walmuradu biyu a zabi a sa'ur aka haifa musu allo ba. Dore da annabu mata min kun ki yi sa'a ce da teku. An rufe cewa lokaci guda mutum arba'a bai shirya alfarmu. Mutum dubu bi shan so a wannan lokacin. Mutum dubu bi Allah ya ce saboda wannan ilimin sai aka kawo allo ba. Ashe Allah yana iya. jarraba mutane da sabo abin da suna kawa izgili da hukuncin Allah da rashin kiyama hukunci yana iya kawo bala'in annoba yana iya kawo annoba ya ki bala'in bai yana iya kawo bala'in fadace fadace yana iya komi yana iya kawo don haka yan uwa abubuwan da muka gani suna faruwa cikin kasan mu wallahi sabo ya yi yawa duk sabon da aka ce wata al'umma da shi ta duniya al'umma da ana da irin sabon ne kuma ba ko sai ka zo kasashen kafirai ba cikin kasashen mu na musulmai don haka kan mu yi mamaki ko mu ya kame mu don haka mu yi ta kokari fari, da roƙon Allah madaukakin sarki kai ya azabtar da mu da wasu ayyukan wawaye ba ka gane su sabo ya zama ma mutane jiki sai ka samu mutane da ci da suna Allah yin gidan mai kai almajirai ko kusa da mai kusa jira mutum da su guda su ga naira dubu su je ka iya koma gurin su ya mai shi su naira an hajiya ma mu naira ina ɗari tara ya fashe su wanda almajiransu suka canje suka yi zalunci wa junansu ina ga waɗanda aka ba a jiya kuɗi ina ga gwamnoni ina ga yan majalisu ina ga sanatoci sai an samu irin waɗanda abubuwa saboda gurɓata al'umma ai gwamnati tana tsara kuɗi da za a ce wanda kuɗi na za a ba yan majalisa ya zo mai gyara masu sai ya zo ya ta gina gidaje ya yi ta gina gidaje ya yi ta sayar hira ne haka nan akwai abin da aka wa sanatoci saboda ganin su kuma akwai abin da ya kamata wa al'umma duka sai daga in ba a tara ba ga cikin mutum uku ko hudu ko biyar kaga ba kowa al'umma suke karuwa da shi to in waɗannan abubuwan suka yawaita cikin ƙasa alƙalai ko da ɗaya suka kan shari'a shari'a can siyasa saboda sun sai yanzu ana ana gangara musu kuɗi ba ruwan illa ne kuɗin na aka bi da ba wai gaskiya ta aka a bayyana ba to in al'umma ta kai hakan da su kuma saurari abin da zai yi wani lokaci mace mace wani lokaci fadace fadace wani lokaci rashin ruwa wani lokaci rashin cimaka haka za a jarrabe su da bushewar zukatan sarakuna da bushewar zukatan jagori kowa sai an an bai sauka wani to wannan shi ne aka tsoratar da mu da abin da aka gudanar Isra'ila saboda kada mu yi irin sa mu ji Allah ya jarrabe mu da Allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa bayan shi sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake cewa a kasa واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم نعم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم نعم كذلك نبلوهم بما كانوا يفعلون wannan kuma wata kissa ce mai gaban kanta in muka shige ta muka ce kai karshen ta za ta ci mana lokaci mai yawa mu wuce lokacin da aka haddace ma masu masu jogin da sauransu don haka insha Allah wannan za mu dakata kai gobe Allah kan mai sai mu tashi dukkan garin aila wasu mutane ne Allah wanda su sarki ya gyara su don su kunce kunce suka gini, ai sai da abin da yake suka halaka ni da aka karanto ba kuma annabi ne wannan abubuwa saboda su yi hattara don abin da ya ci wani bai gani za ka yan uwa muna godiya daga yadda mutane ga zahin rana ga yiwa bar guraren daban-daban su taho saboda su dauki sauraren karatun addinin musulunci zuwa zuwa Allah ya saka musu da alƙai Allah ya haɗa musu lada da gafara Allah ya yawaita da lada yau yawa cikin wannan aiki da ake yi masu ɗaukar ɗauke waɗanda abubuwa Allah ya daka musu da alkhairi mun samu labari manyan mawadatan mu biya kan kokarin su a tsarin ya da wa'azojin nan namu sun kai haka yan uwan da kauye muna so muna roƙo Allah ya daka musu da alkhairi abinda muka roƙo akwai waɗanda muka roƙo su ƙara kai su ma wani aiki ne na jihadi kuma in ba a tsara ba rashin gaskiya na iya shiga babban mutum ya biya wani wani ma'aikata ta yada abubuwa sai ya zan da wani wanda aka biya sai ji wai ba su sai an aika musu wannan kuskure Duk da mun sani duk wanda ya ɗauki lalura wani a a ɗauki wa'azi wani malami to za a cikin shi za a faɗa mai ka'idoji ran kai daɗe akwai abin da za mu biya ma'aikatan musulun ka kai da kawo da shan mai da sauransu wajen zuwa ɗauki nan muna fatan za ku yi hakuri kuma don Allah ku cika amana duk waɗanda aka a zamana lura zuwa ɗaukar karatu ba su rinka tahowa na turi nan bai yi kyawu wanda da aka tahowa mu ba shar a ɗauka ba na turi bai yi ba bai yi kyawu ba saboda abu bambancin na'urori na'urori ku na musamman ne an tanade su kawai don su kan aikin da tsakani da Allah haƙƙin kowa ya fito lahiya lau to muna roƙo ga waɗanda aka ɗauka to su ɗauki wannan karatu su yada ga al'ummomin mutane na cikin ƙauye da yan kasuwan da ba su samun tahowa da na daji da manoma da Allah su ma a cika musu amana su rinka tahowa su duka da na'urorin su ɗauki abin nan saboda amana ne su je su yarma mutane Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya daga ku cikin mutanen kirki an yi tarayya da wajen aika aika alkhairi da mai karatu da mai ɗauka ya yada da wanda aka aika shi ko aka biya shi ya dauka ya shi duka an shiga cikin aiki alkhairi don haka duk mu yi hankuri mu cika abin nan da amana saboda Allah ya ba mu lada cikakka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ya kwasu sani dai a kullum muna mai tawa cewa ana yin sauraro wa'annan karatu dukkan a kafafe da yawa yanzu kofin sun kai kamar guda shida na farko ana yin saurari a Raihan FM Raihan FM karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na safe wanda kwamitin masallaci suka ɗauki nauyin kawo masu saurare saboda ba da tasu gudunmuwa a wurin tafiya da addini. Sai ya ce birnin Kebbi karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe goma sha biyu da rabi a kullum. Wanda Dr. Usman Sani Junga ya ɗauki nauyin kawo masu saurare. Sai farin wata TV wanda ake samu a kan satellite shi kuma wanda sanata Muhammad Adamu Aliyu da ya ɗauki nauyin kawun masu saurari. Sai Equity FM wanda suke sama nan ƙarfe ainihin biyar zuwa karfe biyar da rabi wanda al'adu Sahabi Lolo ya ɗauki nauyin kawun masu saurari. Sai kuma kafafen sadarwa na Facebook da WhatsApp da ake iya samun su a kullum audio da video don sai mutanen kirki da jibi da kuma maji daɗi. duka wa'annan kafofi ne wanda ake yin tsoron malam wasu kai tsaye wasu kuma zuwa anjima kaɗan wasu kuma idan safiya ta waye bala yau muna da tambayoyi kamar guda haka yace wannan yace assalamu alaikum malam shin gidajen haya suna da ainihin zakka idan kuma suna da zakka ya ake fitar musu da zakka sai eh, suna da zakka in sun tara kuɗi ga shekara ana da gida goma sai kuɗin da ka karba na haya da shekara an sun kai miliyan biyar ana tara su da mutuwan ko ba mawuyi mana da za a ce kudin sun kai miliyan guda sai ka ita dubu ishirin da biyar ka ɗauki dubu ɗari bakwai da hamsin zuwa an naka wangana haƙƙin Allah ne da ya ɗiba cikin dukiyar ka da ya ba ka ya ba ki ne da talakawa Allah ke da ɗan ku a gidajen da yana annan ba a saye kuɗi da ka ansa ka yi wata lulu aurar da 'ya'yanka ko ka sai wata mota samu yadda ka yi bai sai ni rayuwarka ba kuɗi yau to shi kenan kuɗi su gidajen ba a cewa ba a gidaya kowane gidan nawa na yake yau a hiddan mai zakka ba a hiddan mu gidan haya zakka ba a hiddan mu hidimin muka masu gida kuɗi ba a hiddan mu motocin gida kuɗi amma abin da suka tara a shekara shi ne za a tara iyakai lissafi ne a hiddan zakka amma su ainihin gidajen da motocin da injimin muka, da na'urorin su zatin su ba a cewa a lissafa su a ga nawa suka hiddan zakka amma abin da suka fita in akwai shi a hannu akwai shi a ƙasa to shi ba a hiddan zakka wallahu a'lam na'am sai wannan mai tambaya da biyu da ita ko shekaran da ta ansa ta yake cewa malam shi ne ko da ya tashi ya mahalci kuma lokacin sahur yana gab da wucewa na sai fara yin sahur gabanin wankan janaba gudun kada lokaci ya wuce eh. to shi ne yake tambaya a wannan hukunci ne sahur ne ya yi daidai ana yin sahur ana da janaba amma abin da aka so a hindu a lokacin sallah bayan ya gama sauki na zai ce samu ruwa ya wannan janaba saboda har da sallah ba ya azumi ne yana lafiya janaba in ta gaba sai to aljihi ba ta taɓa lafiya in ta samu gabanin ke to aljihi to ba ta taɓa lafiya azumi amma in alfijiri ya ce ko aka samu janaba in neman ta an kai ta kare azumi kuma ta wajen ta kafara in ko ta huwa sai ba da za'i mutum ba kamar irin mafarki to ta ta wajen ta mai wanka amma kuma ba ta taɓa azumi ne ba wannan shi ne abin da Allah ya gaba ni cikin wannan alƙawala da sai wannan ita ma dai akan mahalki ne take cewa wai kwanaki da yawa tana mahalki tana ganin matattu suna ta ba ta takardu haka na'am wai shi ne take tambaya in ba lokacin da ya ba ni da ban yi ba fara mu kai kuma wani ilimi ne mai zama kai kuma hadari da rai da mutiya da buta shi ne saboda na'am Da ka ban da ilimin fasara mawar kai. amma a sake kawo tambaya kan makarantar don ban sani Allah ya haɗa na'am alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله كنت ترى وانا بطلع في الصحابه يمشي وانا بين نبيك كبير وفي اخر انت على القران افكر تقول لي ما كان لك لا تعلم ويجي الله وتفكر تعمل رسول الموجود الله طبعا لا دام جوع ثم طبعا دين لي من قال طبعا دين لي الله عزيز الله طبعا من شبه يا الله منا وروحك وانت في taso wani guri zuwa wani guri Allah akan ya saurayi ta yi ya wani da Allah duk da mu da manyan mu da kananan mu da na kusa wani da Allah ta hada mu cikin dada Allah ka karɓa muna ayyukan Allah ka girmama da kuka mu a gurin ya wani kuma Allah mahaifin wasu mahaifin su da Allah ka cika waɗanda mahaifin masu albarka domin mata mu mutum ya Allah ka gafarta mu marasa lafiya mu kuma ubangiji Allah ka ba su lafiya mawadatan mu Allah ka tsare musu wadata suka kara ta ka ba su iko amfani da jami'in da yin zarganta talaka mu masu fama da rayuwa ubangiji Allah ka sauke musu dan mu da ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya ka kabba lahiya Allah ka ba su iko neman yardarka da wannan lahiya ya Allah jagororin da yan siyasa mu da yan kasuwan mu da yan sana'a mu da makiyaya mu da ubangiji Allah kowa yana da bukata bangaren sa Allah kada ka bar kowan mu da kai Allah kada ka bar kowan mu da kai Allah kai mu lafiya gaba ga al'amuran Allah ka kyauta da halaye waɗanda halaye suka muna daga cikinmu Allah ka sanya masu neman kanyo daga cikinmu Allah waɗanda suka ci nasara kuma Allah ka sanya nasara su zama karuwa ga gare mu da su baki ɗaya da ci da cin nasarar baki ɗaya da ƙasar mu baki ɗaya ubangiji اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل الدنيا وعذاب الاخره رب العالمين اللهم انا نسالك من صالح ما شئتنا من الحل والولد والمال بين الزاد والرسول اللهم اغفر ذلك عن حرامك وأجلنا ذلك أمل اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحسن المباكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت بك أن تستقيم فنجنا اليك غير مفتونين اللهم انا نسالك حبك وحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين